الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 arrahman akanyani nema kinyanna nema yirwan tendun kenga arrahim akanyani nema kinyanna nga kata yemme nga yemme ba gana ga dunine man kinyarno kahiya كم قال لنك تفسير فاجونا منا كنا سورة الفاتحة لنك تفسير فاجونا جونا إرنيا وهكذا أتغنى الفاتحة ورن كتاب ما جونا تين atogon kani ummul kitab kitaben caga warna sagunni mani hohoga qur'ana nogondi asuka humantenga sagane katta fatihaya wahakada atogonñeni gagadi sabu lmathani wahakada atogonñeni gagadi ashifa atogonñeni assala atogonñeni roqiya yani tampille ɗo ho togome kenga bane wahakada kunnan kawadangani kubenugati togonu bare dalile na nakanye wonati ima nya siri kana gana haindenya iwatunu urbintaxubega ke sora dangan wa dangani وهكذا كآية قرآن سورة غورنا عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد قال فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاري صلى الله عليه وسلم كتب تابي سعيد ati ngantuyindini sora kore korenga qur'ana nogondi sado anga bakka misiren nogondi ati farendi kittellaga alayhi salatu wassalam dimma keba gadara muruna mbugu misirendi iti yalla fare anta ngintuyindini sora kore koru korenga qur'ana nogondi ni kannan karay ati kenne alhamdulillahi rabbil alamin ay e. wa hakada kenyane ayo njeriya saga saga nganyane hakatin tusukohmante ada gello qur'ana qur'ana qore ke be alla gada tininga وعن بن وعن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله في التوراه ولا في الانجيل مثل ام القران وهي السبع المثاني وهي مقسومه بيني وبين عبدي نصفين أرنا الدفع صلى الله عليه وسلم ada koni gadi nanti taurat injil fatiha mema yanki nogondi fatiha keregerentennati ke kitabe uruginte banayi kengani qur'anaya wa hakaza kenyani ayo nyera saga saga nganyanidi ataxandintenga komende allah subhanau wa taala naga ko ogarne mogonɓe idan ayani azam sura sura kor kor kor qur'anandi kenni fatihaya wa hakaza fatiha adi gollomayi sallen nogondi an tallen ta sahana an ga mafati agara an ga na almami an ga mafati agara an tallen nogondi an ta sahana dangani wa hakada an bane gana sallin gara an ga mafati agara an ta sahana dangani amma kabe gana almami hallan kan ga diga mun ga ta ho sa an te fati agara wa bangeno an ta bangeno agara sudi do almami palle idan sallen ta sahana da abadan man na fati agara وهكذا أوساجناي urondo ken nogondi tatamudo ñorume mana parlancandu ku jatenga tatamudo ñoru owa sagene ke sora uruginteya ke sora koreya wahakada akenga iga keɓe xelle nanti korte walla huɓetana awa ken cukohumantellaxo sono ayi masandi hoñani jarandi hoñani ko farengara kabu saida wama yudrika annaha roqiya walakin amma ke koy ngara kagaran nan kaso ta tagaɓe mogonɓe awa jabintañana be su kamma ke sora annatu tilawanga mana nge wa hakaza anna tajwidin kagatu wa hakaza anna manantu anna kitentu anna ure kagatu kam mogo kagani anga sallini tampille sine keɓe gani qur'ana ga imme anta ke ñimme anta di nan nan dogo nan palle koy nan paulan tawa. na na haruna serebe rondi silama gonna anda tanna fata wure koni dangana allah nta konna le bu qur'an ke islamin kamma awa hataji nona fatihatu kan pagam pagam pagam kempanga idan ha tan ke nyamun na ko palle ke sora be tan ke yala ayan minna yala wala ayan kamadina diga mun ni sikwa hono ta ayan kamaka wa hakada hadiya sahantengimaka dalilenga honuti ayan ka madina wa hakada bi asante kama dalilenga sikkan nugumunti soranu do ayanu benuga iga iyan kainga hille hille iyan kama ka iyan kama dina ga fati agana gelu kunye warna haditha no kuzu sahantenya ni ka wa hakada ayan ka madina ga ga kendanga halle o halle na ke hoyne eh, o hagara gara jonga denga nantimani bismillahir yala ana gelli fatiha igoya manta gelli fatiha igoya hono daga itana gelli fatiha igoya wa hakaza idayanya aya hanya hananga aya hanan ni kannan qagai kempa kene bismillahir rahmanir rahim kempa la alhamdulillahi rabbil alamin kenni hillandinga arrahmanir rahim kenni sikandinga مالك يوم الدين كني نغتندنا إياك نعبد وإياك نستعين كني من من ديها تموندي اهدنا الصراط المستقيم كلمة keni تموندي نيروندي اللي كان ننقاغي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا إتي آية نيراني وهكذا بسم الله أنا قال لي آية فاتحة نغني هل لندقم يكون تلا أهدي آية فاتحة نغني wa hakada qur'ana sura kutugu ay mejo ngadenga ay aya gelli kun qaay walakin an qur'ana nyigwai masalan surat an-naml awakan nogonda timmante bismillahir rahmanir rahim idan itana gelli qur'ana nyigwai amma sura kujo ngadenga anta gelli aya yirenga wana alla dariti o arono sura jongadonga amma anta gelli aya kontenga wa da kame da soron tammidona wato awa suimaganta sora bane kengani suratu tauba bisimillahi nta kendim kuberugati bismillah ketaye kundalilenni kannan kagaye haja soante baka faren maga sallallahu alaihi wasallam faren kada hadisa kiraga baki kaman maga kengani allah subhanahu wa taala ya hadithul qudusinga allah subhanahu wa taala te qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na sallen tagandi ndin komen mena gane tagandi hilliya sallen ni kannan kaga mana fatiha fa nisfuha li atagande ngin kedangani wa nisfuha li abdi atagande dangani wa li abdi ma sala dangani ho ben gara kenya kana ati idha qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin gelli ta alhamdulillahi rabbil alamin قال الله الله سبحانه وتعالى وتني حمدني عبدي انكم من دنتيغا ما تانكن ترون تدان كوني تان الله وككون ناتن انكم من دنتيغا allah subhanau alhamdulillahi rabbil alamin hagatu farlancalledi hoodi allah وإذا قال الرحمن الرحيم أنت الرحمن الرحيم قال الله الله سبحانه وتعالى وتري أثنى علي عبدي انكم من نتي قندم في كما فإذا قال قل لكم أنتي مالك يوم الدين أغنك قني قال الله الله سبحانه وتعالى وتري مجدني عبدي انكم أدين درون تاغنين قورندي وإذا قال قل لكم أنتي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأله allah subhanahu wa ta'ala tini kebe hakene kei kewindin kome menaga hongin kome dangani ho kebe kome ngara nyaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in angati iyyaka na'budu kem fay kene allah gallenye nkama onan bane abatta wa iyyaka nasta'in ona deme murnan bane allah ti hongi kome dangani كم فل فإذا قال قال لكم أنت اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه وتعالى واتني هذا لعبدي كوينكم أنني ولعبدي أبينكم أنني ما هم سألانكم اندغني idan ke hadisul qudusi be hakana ke o an Allah ta'ala ni kannan qarai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amma bismillahir rahmanir rahim na galle ayai sasa maliki yawmiddin kanya na naganena parce ayo pimmani sikko hana ni ko men e Allah subhanahu wa ta'ala sikko Allah ti da daron ta na kende sikko la gare ke ko men nya gadwa nan da na ikisi hoy hoy kebe gari nagane nga nyaru kanna na nagane ndi bana nagane ndi sata si kwado ru si kwado idan ken ka ta ni hillo jonga de nga alla danga ni lagaru ma komen danga ni idan na tuga la alhamdulillah rabbil alamin ke wa alla danga ni arrahman arrahim ke wa alla danga ni mal yawmiddin ke wa alla danga ni iyyaka na'budu ke wa alla danga ni sasa komen kallen parni jonga wa iyyaka nasta'in ke wa komen danga ni ihdina sirata nan daga warama sura lagarenga keni komen kallenga idan fossa antanni kannan karaye bismillahi rahmani rahim anta gelli fatiha aya nu ñugonuya wa hakada karangen bangenga hona bangene tari hadisanundi honuwa gundanatayi amma oku gundanatayiya idan sasa on daga katta soran tafsiringa الحمد لله رب العالمين ken palle ati alhamdu tigandenga kahine kanonno darontaxunga lillah ken cukahumantenga allah bane dangani rabbil alamin allah keɓe gani taga honuncu sukahumanten kamanga yerebe hakana ke anganati alhamdu alif ndo lamu keɓe hakananga agati al hoho gani tigande ña sukahumanten la nogondere wa hakada anganati lillah lamu keɓe hakenenoa ken kawa koni nanti ne ke tan allah bane ta hotana takkentadi idan amma nganati ga tafsiri nga tigande nga allah ngani ama me man nan nanti a tigande nga allah dangani kahine kanoindo dorontaxunga warni o allah ne a ga o allah tigana axanaxun kawo no noxondi idan man nati a kay tiganden na. kahini kanu endo darontaxunga allah subhanau wa taala bane da sura amma gonpay kereke alhamdulillah wa hakada gati rabbil alamin allah subhanau wa taala yani taga honun kamanga alalam ni kannanga kullu ma siwa allah hogani allah tananya kenne alamunye hoho gahiti allah ya kencuka homantenni mani ya kencuka homanten togoñene alam mana kunni tagumancaye allah subhanau wa taala dangane. وشاعر مراكم هم وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هو هندم من دعنا دانا نغرانيا غني مانغنا غبارم مغم مانغنا ميري كني تاغمان كان أنت الله أنا أوانونا إذا عالم اللي كان نقول كني تاغمان كان الله كما kenyan cigagati iyani taga honu cusu kabanga amali kana nga jinnana nga hada marame nga hubena nga asune alamu nga walakin yere horatini manna allah subhanahu wa ta'ala gamate almadhu jakindenga alla dangani lillah walla kanga hillande anate ashukru kufandengani lillah wa alla dangani walla kanga anate manna gamate inna alhamda lillah manni agamati kagade lillahi alhamdu manna agamati alhamdu lilhayyi alqayyum man agamate ahmadullah manna agamate hamdan lillah onati kusegi be ha keneke ya kurante na sabu ñogana kusegi kahumame owa ñini a ñana allah tigana wa hakaza ogana ku haygadi owa ñini anga kuñana hodangani anga ñina kamanga aɗo tigande men tagawa anga tamaynadi walla nga kannayi allah subhanau wa taala aɗo tiganden nan kawa wa ogana haygadi owa ñini anga tigande ñana keɓe dangani anga ñini leguygowayi an ken maga kenten ka ken lebu dangane an tagawa tigene yani ho gabi gabe gabe anonga oga ñigan kawa sene keɓe kama. amma kani jaman tafsiri nya gelle karle mun ngana lahe iko en nogonde ora muna kasanya na kamma iga iya ga ngaba kam gonde idan tiganden ko man jenga jenga allah subhanahu wa ta'ala dangane kahina kanu endo daron ta hunga onda ga الرحمن الرحيم الرحمن أكنيا نيما يروان تندم كنا الرحيم أكنيا نيما كنيا نانا كتا يمنا يمنا بأغناغا نيما كنيا وهكذا كان تفسير الصحن تنغا warni arrahman ogana hawanyini mani ana kannan kaka kencen kamma ala wazni fa'lan ana fa'lan kencenya kamma sarfun bangenga wa hakada kenne yuru wenya koyni amma rahim ken fatena ala wazni fu'aila ay fu'aila kencenya kamma ken kaka na mani koyni kenna golle nyange ana kenya koyni إذا الرحمن ذو رحمة واسعة wasi'a نعم ne أن تندم dun الله أي mana ayani tun أنا ما يرو أن ne نعم الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده أكن يعني نعم أن يندانا كتا يمنا يم أن قالوا كن ينديكم وهكذا كان تفسير دنا أما هون الرحمن دون نعما دانا الرحيم لا غرا نعما دانا غير صحيح فوق الرحمن akanyani nema dogon tentun kanga mana eh, hogani kafiri a jimmin na nga jimmin ni a hanken putu na nga hanken putu na debe kada nga debe kadi kakene nema dogon tanya ka be sura islam do kairi so amma inti arrahim kenni nema kare kare tanya ti mu'minun bane ya wala tinam odi digame ngari kahini ke digame jamanga bayngam awlo da kom angana nganta sura no qur'ana tafsirin palle tandume ke hidiben tutu ko mante ay ujunun tumme aro kamon pille aro tajiken do ayon tumme warno qur'ana jatenni ayon koltenga an ni so ka kapame aya bane ma majuna gan bolon dini kenga an tafsirin lanta sana kebe hakene ke nanti rahim ne ma nema den ne kata mu'minun bane ghairu sahih aran ta sahna ke sura bana e suratul baqara no gonde allah allati وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ahegara koni nanti allah ni nema mogomogonten du kenya ti soronga nema kiñandana ñana allahi katta soronga kagadi idan yera hagati annas mumini bane anereya annas a sukohomante ñallini ma dalilen dari na kerekere na wara soro ñugonu kamma وهكذا سورة الحج غاغا نغنى التي ويمسك السماء أن تقع على الأرض كم فل كسكانات كم مغو agati bi amri ati inna allaha bin nasi la raufur rahim idan angana to rahim kala kala tanga tu mu'minu nyai ku soro ku ayo hilli bi hakana ke baqara do suratul hajj wa ta ganda nyanan kamman tan tafsirin sahante man nan ti nema kinyan nanan na kenye katta yemme nga yamma ba gana kanu ni ne man kinyan nan tafsirin turo wa hakaza rahman ken ne ma yiro anten dun kenga warna ga rabbil alamin ta honun kamanni allah kamanun ni hillo kamane ko adi ken nan toro no baniya kamane ko ken nan pinna na ga rabbil alamin awa perli kanu mani kamane bakoni kebe gin mundi ni wa kebe gin palakini wa kebe gin nyana kundu wa ati ay ken kama arrahman tunga kebe ne ma wan tengani arrahim tunga kebe gani ne ma kinyandana nga ken kama nyani ke yangang kate do to nyangunde kama hedikaya mm مالك يوم الدين مالك يوم الدين الله سبحانه وتعالى أكنني تغندن قروس دن قوتا تنكنا كنا أنا مالك nka anganati maliki yaumiddin na alfillononga akanñani tuganden do korosinden kota marandananga idan marandanancuheti tunkanñigoya koy darogada koni mogonɓe kiranu hillani anati maliki kenni tunkanñe amma ngana ti malike kenni magandana nyem addini ni kan kanna ngere korosinde ado tugande kota kengene kiyaman kota ya addin awarni nu ku golle nga qala la tilakum dinukum wali adini yere nga golle nyaay amma yarani kanna kagai tugande do korosinde kota kiyaman kota na ni kanna nga alla bane be ni yala eh, kiyaman kota banani har ki lenki marandana to onati maranda marandana nyani amma hotananoanonga iwidu konkonotini marandano ñayi iwi kunkunŋuttu kammunga kiyaman kota kullanta digamuno ay honu ano soron maga marandananti kamma duna nogondi kiyaman kota allah subhanahu wa taala tiri limani lmulku lyawm maranden na kanye maga dangani tunka nyugo kesoan howontatini ungu anna ñimmea mundunu an jimmea maga tanga jamandiyere allah tini koxaxa maranden na kodangani lenki maka heti sasa ogana me ni tunka kanyu gundo yamba na wa ay hari kabilando serenta bana amma qiyamang ko ta tirni ndanga nyana ko ni tun kanyu nga duna di tere wan tirni ni wa ndanyi myalli nandu terzante ngel ke jamane tun kanyu gonye nka qiyamang ko ta tirni ndanga nyana maranden na ko da tunka kanyu gon tano bana ta tere alla nyadu jabinatini lillahi alwahid alqahar marande nga awatun kanya dangani allah subhanahu wa ta'ala yan tun nga banenga karabanda karabandananga idan atun ka hun ka ga adu man tanyani naga senta di hodi maranda na nyai len kanga na sino tammi kane serenta tu jamanen di amma len ka gujan kamma kum mare dan kun dadi yo kun goro bakanonga na to ko ken no na do ko zaru ngaka jange ngan nu dum kutu ngara gana tanjin cikke ngara gana imman kara ngara gana ho hara gana ken no gande amma allah subhanahu wa taala ma handen ka segoni madomi jangiri nanta ama marande jakkendi sogonu ntarri nanta ana marande anta marande ñananogondi amarandi dumante ke nogondi naxa seexantage ka idan kiyaman ko ta maranda nan a kan ni na'budu wa iyyaka an kan Allah bane na'budu onan onan kan Allah bane abata wa an kan bane nasta'in ona de muruna an bane kai kebe ha kana kai itani kan kawa kan magaranti iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in kan mu agate iyyaka مثلا قلونا قري ضميرا فيقنا قاك مع الغائب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما راتي إياك إنك كده بلاغا نغند أنا القرآن هو غريب وكي أصاني قال من دوننا كتنتقو angara kame to ahu sugi talli anna li qur'ane o wa ko inanga an dan kalle kan da sa gara anna kasinte qur'ana bala timmantene bala angumena nga na angumena nga philosophy gumena nga ho nda mina to kalle ngano kwandi hay har journaliste ni ni golli mo ngutu qur'ana no wandi idan yere bala balaga gumunti ni kada al iltifatu hal hayya masalan nan ngai nan je akaman na kunna na kunna na kunna na usan ta illa an kunna an kunda kunna an anna kunna walla kan ngai ngai na sesere nan da kanya nan da kanya nan da kanya na usan ta illa ada keganya ada keganya ada keganya kudo tumbake nan maganya wa da faida gore anonga anga intibahun kan kita bala balaga gumunya kalleni kenga wa hakada a faida tana ko kinno kenni kannan ka hayin nanti janka batenga anyana allah banada aganti na abudu o batini iyyaka kan ngalla aranyana wa fulana naro karsaga wa ken ka abata wal asnam ado mununun bata ranya na amma agati kan anke mbare abudu ona nyabata to ta ka pai kita wa hakada hillandin ka aganti wanasta'inu iyyaka wa deme murnan ken Allah aganyano wa deme murnu zaid do amri do hotana ya amma agati wa iya iyyaka anken bane nasta'in ona deme murnan bane hotana kallen takadino anya menonga idan ke so eh, ke aya be hakene ke ya to anu nyugoti ta Allah kada kitabe hakke be yang kandi kamero kitabu na gadi amma kamero kitabu na gata di suka huma me kitabu sikino gonde الزبور كان عن داود كتابنا على التوراة كان عن موسى كتابنا على إنجيل كان عن عيسى كتابنا عليهم الصلاة والسلام أما كو كتاب سكي بها كان كي ألا را يسكهما من القرآن نغندي قرآن سوسكهما أنت ألا را كهما من فاتحة نغندي فاتحة سكهما أنت ألا را كهما من كآية نغندي إياك نعبد وإياك نستعين qur'ana su harni na ken aya bana fasari na hatan panci bakameri kita idan qur'ana gundon bayira iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan اهدنا الصراط المستقيم كم قلتون كانت اهدنا الصراط وكان كلن كما المستقيم كلك بأتلون وانتنغني yera amato o kanda katta killengati o kanda killen kamma kille keɓe telongontengani higodangani wara kene adigamenga gilono allah subhanahu wa taala watini kammoxaxano on islaminu ñowa sallino wa sagena munduno alle gadi tano kanda onati naam kenñankawa warni a sagundi ya hadamaren me sogonu sugadi anga jini anna allah ñaga anan cabatindi kanden kamma ana tanda kan wundi tabana ma ta hataji annan cagade kadi angana sagedo hallewa nkema kona gada hoda tanji ke sinenya salli hillandi awulla gada kara kafiriya hoda tannagate sinenya salli a awulla gada kara kafiriya sagambaro ñamisi sagan paɓe salli hillanando almami kondagana misidendi ko kane salli hillana ya na ayana miside ŋuñini amma suul khatima lagari burunda kita Sukara, kara sagambanon pillani Asabu, ni soro sikkana sagen bane ke bangan tun kaman ni lagarin turondi kaman ni lagarin turondi antat min kaman junu bunun kafari antat min ngarja antat min kenyinda akan kanin kaman ni lagarin turondi iti marina ti gida hanada tanna kata sinanya sanji ke sinanya salgillendi awu lagare akara kasira yarte di baka salama gondi hillande tanna kata sinaga yarte di baka salama gondi ikiro kunju saga habe kenya dehara iga tinalla ni lagarin turondi idan an ga hata jini ke duwa ne sabonu do ange ayan ga hata jini ke dinan ta jindo igande ayan ga hata jini ke dinan ta himpande ni meya ana ta ihdina sirata o kanda fillan kamma anno sabatin da kamma almustaqim be kebe wantengal warne nganda bare nganda annan jaga kade annin da kamma awa allah subhanahu wa ta'ala ga ko haramare mun amma ka kawan biya anganya ho wanda binne ya maka kawandi to ana nyana nga wajunda ana nyana tafsunna ara nyana Allah garunga bonno amma salle sudara kan su keddo an ko kudo nan jaba jabatinda kamma idan ogana ko ni gaga an yoga wuretu ona gara ti tadabburu ngam manni serenga qur'ana garna ya kan jinu nga baka aga wuretu ani amma kebe kan ta ya ga ta ga ken kamange ata hunu ta ingol la nyon kono ta aga allen kan panni kai idan yere killunni manenge killunni hilloy kille gwadi ken kenyangan tanyani kentere kille gwadi kentele ngon tanyani idan anke mu'min hagara muru anaga nanta nan kanda killen kamma kille ke betele ngon tegani yere bidan killen tusu bugunonga yon killumun killen tusu ko ma dem bugunonga killen to manni kannan kagai kenne allah subhanahu wa ta'ala killen banan ولكن يرهرات من نغمت اهدنا السبيل السبيل غادي كل نعرب قمندي ولكن اهدنا الطريق ان شاء الله قرلم من الله كرام ناقصنا غاتنا لنكو جينين اذا او كان تلن كما المستقيمه تلك به اجل وانت غني اهو مؤمن بغاتين كما ندغني ان كما كل تلن وانت كان كان غايا اوندغا يا الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كم قال تنكنت صراط الذين اللي تلوان تكن يمم كلني معنى صراط الذين يمم كلنا أنعمت أنك نلغ النيمان دي عليهم كن يمم كما nkanda killi telongonten kamma kan killi telongonte yemmun killenga yemmu kube angara nemande nyakun kamma wa hakada allah subhanahu wa ta'ala yere ama hatan pancin ka suratul nisa da da hatan pancin wa man yuti allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama allah alaihum min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa allah subhanahu wa ta'ala ti yamma be gana allah batunna allah fare nyamar kanna ngutu na nyaga ti fare nga ampi mun tu suka humantendi kun kama nunga kahini yammu nga yammu kube allah gara nema ndenye kama ya rabbi arni keda ga kahira ado sar nun do boncho nun do garam mon do islamin tu suka humante kun kama nunga kahini yammu nga yammu be allah gara nema ndenye kun kama kama anda nema ndenye konu kama grupu nunadi hanan ni kannan kaga annabi nyimmu hillandin ni kan nan kaga e tongun to ku be onu gara tongun to ngonni nan caga nan caga kadi na badu kuma to ri Abu hadi mo ado puru ni kan nan kaga e ado suru ni kan nan kaga e gara Allah hakken kini nan kadi na kaga hakken kini ke kamanya to seresiren ni ke kamanye idan ku groupe nu naxati kille o hagada allah ñaga yerenye nanti anno kanda kille telongonten kamma yemmun yammu ku kubeno angara nemande ñi kamma yammu alladin yemmun ani amta angara nemande ña alayhim i kamma ken palle ate gayri lmagdub alaihim butenganya yemube kamman kama kunkille magin kanda ken kamma magin ngara ken kamma ghairil maghdub butenganya alaihim yemmu kubenu kamma magin ngara kunkillen kamma ire iti kammo gagane allah subhanahu wa ta'ala kada ismul maf'ulunga nan caga gadi nanya mubham ngaga gadi agati eh, ghairil maghdub alaihim itimanna gamate alladina aghdabta alaihim yammu kubenu anke ngalla ga buti kamma nkati almaghdubi alaihim buje nganya yammu benu kamma warne akanti alladina aghdabta alaihim yammu an anke ga buti kamma kenda ko alla banan buti kamma amma ganya ismu maf'ulu ngasata ho haga buti kamma suka humantella no gondi alla butuntenya kefaru ngutuntenga annabi ñimu ngutuntenga mari kanu ngutunto komoturu ay hari menu men jamu milangana i butuntenga kudo be hoga buti kamma suka humanten nara nogondi sahe a suka humanten nara nogondi amma ganti ahzabta kella mayronu nonga idan kenyana gadanya ismu mafulinga غير المغضوب عليهم nkama bute nganya yemu beru kamma magin kanda kun killen kamma bute nya kono ka kamma imman konni yahudu nun nyai bute nyi kamma mania warni da to ngari na kun dun kibara idan yahudunu nyani keya ado ijiku kende serebe seresu harangana debe ke nogonda wallanga nuku anga ñagonñayi wallanga karai mi anda tongu ngari ambara tongu ke utu yahudunu njikku ñugani anna kayini ke groupe wa nkentan togon cahana allantan nomene nonga me tunka ñanda koni nkallenni kebane atin nantinda serero ndi lantan londini lantan bugandini ntin ñimmeme mogo tunga jotini ngari halanga nka an angana tongun nare angana tongun to anga bara kɛ ke uttu an ka hini groupe ke ya i manke ni yahudu nu nye alla tago ko burun ko ni tanga ni soron ko burun ko ni yahudu nu kam palle ati wala dallin wala ti sanki mun qagan kama magi ngara kun qaga killen kama konun canki i man konne kannan qaga kenne nasara nu nye kenga ni kertenunga warni kunga ida allah batu sankintaxuña kamma tunguntimaxa sere suga angara allah batu sankintaxuña kamma a toaxuntan maxa nga kahiniya anga turuna batu palle daga yaxen mundu an ñaxenga groupe ke hogabeya sallinta dina nallinga ranta moxo sutui dinanga yaxi kota anga burendo sere ñaxambini bini medide man nangirinan daga idan groupe num pilli ni kanna nga sere su anga da to ngari anga bara to muke yahudi anu jikunyu wa ngallo ghairil maghdubi alaihim ke wani. sera su anga da alla batu sankin ta unga kamatu abun tam magana kuta nyimenga na dabari wala dalina alla no wanda kai man ni nasara nu ngake ngani kertenu walakin mufassiruna ni godi kenin nasara nu ngasado ngar na farellem palle da to ngari barai ido yahudi ni tunya bane farellem palle ratini kunna sankenya da mariya farenna bangande alayhi salatu wasalam baka ken nogondi idan i kuntido yahudu nun cuña baneya sere so anda batu anda tongu kengadi ken cuda an bara bakkan cankintaxu ke harsa an toxa kamma an kahu yahudu idan gayri magin ka hukun killenga wala dallin wati sanki yammu kayra horatini laga allagati wala dallin manna gamati wa dallina la ken tokononga takraru nan magar on tuma ona taranta gemme arabun kanne na anganate la tashrabi alhaliba wallabana sahe angana koni kenya mogodi la tashrabi alhaliba wallabana maga kati juranga maga kemmini ado kati jimma asala nan na arti kenya mogadi sahe kat kay make idan yere amanan ni kannan ka la tajma'uhuma ma illi ka huma meni mini me alla wa qatu eh, jurati alla kan ni gana sasa kata kare wonna annake bane ga pes gammi ka huma me amma rabun kanne lugandi igana ti la tashrabil haliba wala tashrabil labana amanan mari ka huma meni yiga yi dura yiga ga di to kono apew idan yera ga ti wala balen kebe ga yahudu nun jikumutu agada tongu ngari nambarain kama magi ngara killen kamma ado kega be min sankinte nga ga alla bata sanken kama magi ngara killen kamma maga jikunu kudu bana be di magi ka huma me indi baba ono di suko huma ndengi no gondi idan la ta hakene kya koyno ya idan ngagan penati ke hakka ya gelle ke sura barkan ta tafsiringa ken pallanga ke konanga tini amin anta gelle qur'ana nyugo en kama nan kan nan kaga in kama anna du'a ngen jabi ama nan pay kene kay wa hakaza anji kenga harmar me be dan na kenya na anna kenya tirndini o ko ha o jikenga allah subhanahu wa ta'ala da dare mo ma ga no mo sonno mendi o sa hunde ngai awo jabi ne ka wa hakaza suratul fatiha ana kan kannan kaga koynoe awa ne nan islamin nan kahi inya baleya warni sura ka jongade anyi tehelen ka naganandati iyaka nabudu an ken bane okuna ñabata wa iyaka nastain ona demai murna an baneaye ihdina sirata o kanda killen kamma kille keɓe telegontegani yana bugi bane agoy muminin paygati sasam duwangengarin kama n baneyede ndingaari muminunun cukkeñodangani idan ke a konindi muminun nan kawa ñana bane silaminun nan kawa ñana bane hate hate kero soxeke o tora ñana de wona hantadi o sage halle ñana o daga kanentadi wa hakada o yang kanya na di on gen ta no wande wa hakada ke sora be ha kene kaya ona te qur'ana susu ko man tenga bil basti o atini hinu sikke kanya ma'an qur'ana suri bana adanga ni bele ikhtisar anna allah huwa al ma'bud bi haqq nanti allah ayani bat kamane ngati tongunga bat kamane sugaro iga batta tongu bat kamane gidan nyagani wa jindan nyagani hara mara man nyagani uba taragani bat kamane nyande me tongu bat kamane tongu bat kamane ne kan allah subhanahu wa ta'ala bane zalika bi anna allah wa anna ma yad'una min duni huwa al batil kembe hakana ken nanti allah ayani tongu bat kamane nga honu benu igi batani giri gelli allah tananga kunni garen bat kamane nya alla kanyani tunka urgin tenga ayani tunka daren kaya idan tunkat kamanan ni kannanga alla qur'ana rena ke sabatindi din ni kannan an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillah nanti faran kaga ke faran nyane nangiri gella alla nukunga duke fare he garante tin nambarante he alaihi salatu wasalam qur'ana rena ke sabatindi sikandi وقد وعد المتقين بالجنه kebe gani allan kannana nganga to ngondi ti nga farenga nga nganda nati wa qad wa'ada al musaddiqa bihi al janna kebe ga to ngondi ti nga alla ga kenyina ti arjanna ya wa aw'ada al mukazziba bihi an nar serbe ga ra nga randi ada kan ka ganyina nanti imbe nga kamandangan idan qur'anan kusiki bana wa hakaza kan ondi kawame amma bil bast yani bil tafsil onda tona na hatam panci qur'an ari hinu nyera dangan wa hakada iwa eh, suratul fatiha no gonde hanan ne kan nan kagai ilmu tauhid tauhidin tuago tauhidin tuago qur'ana sai kan wa hakada fatiha sai kamma tauhidin misi kwai tauhidi gono na te tauhid rububiyya kamani kan ka un tauhidin mana Allah kada na kun jabatin nan ta bane andinya ayandan taga masalan igana torabbo ahinu sikki koyne alhalku nanta allah bananda tagandenya almulku nanta bananda marandenya atadbir nanta banana hindun karana ayana ho fiillana idan rabbi wake ku sikki koynoy ku sikki jikku ganta ho hanta gille rabbiya ke amma rabon kanne lugatana rabbu jar kagume allah gillere ngamere hedi kenga idan tauhid hanan ni kanna Allah kada nyangolu berunya na kunca batin dai watin tauhid rububiyya ada kamelli tu on yan ni tu anda don ma ti sartana adan ca anda yan dan ca don ma ti sartana watin kada tauhid rububiyya wa hakada ari fata no onde tun kante rabbil alamin wa hakada din ni kan nan tauhidul uluhiyya bat kamani kan ka hun tauhidi mana allah nyangol lam palle na kunca batindi annati alla be gadin ke anda gadin kana na sunyinda sigin kana ne batun nan ma hota na kayai idan kada tauhidul uluhiyya ya rububiyya ni na alla gollun batinda dada amma uluhiyya kennan nan gollun tu ko man jan kala sun ni nya alla bane dangan wa hakaza kira fata no ganda allah subhanahu wa ta'ala gadi lillahi yani kan bai tauhidul uluhiyya nya ko ni sikkandin ni kannan kaga tawhidu asma wa sifat togonu do ma ko tun gara be no sabatin dun do ona kun jabati na gara no oni kata bakanonga ma kan sabatin do ni sabatin na gara ube no kata oni kata bakanonga agati alhamdu ki ni asma wa sifat aya hana galli suratul fatiha tawhidun no nun tigi suko man tanga no gani ni alhamdulillahi rabbil alamin idan ilmu tauhid facarina ken cabatindi wa hakada qur'ana anan awanan pakene kai hohon tanonga allah subhanahu wa ta'ala agada bangandu qur'ana nogondi ko tawhidi mogo ken tano ken ponta qur'ana nogondi agada bangandu ko tawhid na hatam panci na karakarandangani antanonga to ago hillandin ni kannan kaagaye faca nogonde kende ilmu nubuwat kefa annabi ka ka ken to abu na annabi ñimmungano kefarunganonga kenni kannan kaagaye yahudunu kon kikatiya kemta kene musa yai nasara nu kon kin kata kemta kene isa yai idan agada kayfaru hilli soron koni aga haiga kore nan ti kayfar na kun kaka kada kun kaka sabatindi warni manda yahudu nu nyake ya ibara kai faru ndiga manya manda nasara nu nyake ya ibara kai faru ndiga manya aga kunna kungutu idan aga tin sirata alladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا هيدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين كي Eh, annabi nyim ma gundo kay far nda pay um garo yero to awu sikandin ne kannan ka ay ilmul mi'ad nyina qiyaman ko ta ken to ahul qur'ana ada qiyaman ko ta hatam panco dangani wa hakada arifa tadi maliki yawmiddin tuganden do korosin den kota maranda ananni allah subhanahu wa ta'ala na koyanga haga duban nan jimme nanti kota wan kana nga gollu ku beru ngarni tuge ayam pe salle ke be no gondi kota go nyana alla wan korosini nan tuga dike salle a mogon curondi de kenga ñanan kamma lebunga keni twaxumana mandi kandi twaxunaxa tandinni kannan kaxaye elwel ahkame sharciya sariyan kiitu wahakada sariyan ni karagoya hananni kannan kaxaye kenni alwajib hibe wajabintenganan kamma anna dabari hillandinni kannan kaxaye gelli sariyan kiitunga kennia almandub keɓe kanuntengadi anna dabarin ka wajibi heddi sikkandin ni kannan kaxay e alharam keɓe haramintenganan kammanna dabari naxatandin ni kannan kaxay e almakruh keɓe qonintenganan kammanna dabari amma haramunteeti karagandin ni kannan kaxay e almubah keɓe ñangendegantenganan dangani barajen tandadi amma junuba kan tandadi kuttuwaxunu karage kuri fatiha noxondi kuri kan kannu kuxaxay fatiha noxonde allah subhanau wa taala gati ihdina sirata almustaqim idan ahegaro erenga tuwaxumanamandini keya nagatandi karagandinni kannan kagaye aw aada almusaddiqa bihi aljanna ma aaddahu llahu lilmuttaqin hokeɓe allah gara kenñina namogon cugonde allah nkannano dangani qur'ana da ken ka hatan panco dangani wa hakada fata da ken panci agati sirata alladina an'amta alaihim wara katawamani tuahuntummundi ma aaddahu llahu lilmujrimin ho allah alla kem mo on curondi na wara yango buri nyangalon kane nanti ko koto yi yanga kasana tay qur'ana ra ken cabatin da ta no gonde aga ti ghairil maghdubi alaihim wala dallin atogo mari kita nyoronde ilmul qasas qissan ka gado tarikh histoire qur'ana da kan ka sabatindi qur'ana ti istuar kitaben kan ganyina yanda tarikhin cabatindi na nyam mogon curondi dina kitaben cusu suka humantenga taregen cabati minna a gada ummato dangin to ñugone to ɓaron kono da kengani yahudun ɗon nasaranunga agati gayre lmahdubi alayhim wala dalin idan qur'ana riti kuttuwagunu ñeriyay hatampancenga wa hakada kuttuwagunu ñeri hakene suratul fatiha nogondi kogadi koɗa kadangani mogonɓe ay onati kuttuwagunu ñeri hakene kay ire mola hasa iriya i kahumante suratul fatiha nogondi wa hakada ken palle iri mufassala iri hatan suratul baqara nogondi kem palle iri mashruha qur'ana sora kutun nogondi warno qur'ana hay tartibu nye suratul fatiha ho ho ga suratul baqara lina kem patan panco dangani suratul baqara ga qur'ana suratul baqara ga dagana idan o hakada o anyene qur'an fatiha be hakene ke atakan nintenga alla di komen naga na nauta alhamdulillah ya na wara nasta'in yo kana harfen ko to wanyini dume da harfu kya hay kene kenni nan ka kenni sana'u ken bai ti gande ne allah subhanahu wa ta'ala dangani din ni nan ka gaye na wutu ihdina sirata ya nam andaga wara wara dalina ya agani dume da harfu sikyai kempa kene duwa ne mu'mini dangani yani hi gabi gabe gawe anonga o ganyi gal kawadi ga munu kebe kamma on daga suratul baqarah بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة نايا غري كنتورا أصاب النكنا قاغي نايا غري بينكم غنيا لا نغني وهكذا قارنت صلى الله عليه وسلم أبي هريرة حديثا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخلها لا يدخله الشيطان فارنتي أنا مغو كومبوني قو قبر نمغو أنا سورة البقرة أنا غرو كومبوني غندي كومبسو سورة البقرة غارنا نغندي شيطان انترنو كن كومبين كومبسو هذا سورة البقرة غارنا نغندي شيطان انترنو نغندي hodi eh, masala lemmago ati ike mera duɗogoto ida suratul baqara ida tafsiri wa hakaza iya kenkaga ida duɗogoto e, ida a tanga afan i mera suratul baqara tanga iya kenkaga ida duɗogoto agaga suratul baqara tangana mogonɓe sa idi yakenga ida nya haragunde nye lenki tangana ike amaga ye sentengani ikena suratul baqara kara kompen nogondi gelli tangi yaken kaga maga agana suratul baqara kara kompen nogondi idi yaken na kenyammogoadi ya akhi ken khairin po gore ngale ke kana pita serebe maka maka hedi ta khairin po gore gore nya shaytan watin tono ken kompewa anta tin tono wa hakada e riwayu go farante sallallahu alaihi wasallam ta'allamu surat al-baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala farante kada suratul baqara kada kala aganatu aragande kenni khairiye barkani ato ke ken ni nimi suwai wa hakada ga dai suratul bakara karna kortondano lantandangani nan togo suratul bakara karna kortondana ganaya mogo susudarantandangani wa da suratul bakara yala ayankama kama kama kama dina onata kama dina wa hakada soro hanobe ga ayanka kama dina awagel lukundi walakin qur'ana aya lagaren ka kenga no gondi qur'ana aya goren ka ka kenga no gondi kenga ne ayatul kursi higa be sura ke da gogar ne mogombe kam pal ogaranga na wafaqahu allah li kulli khair ati alf lam mim kubenu hakena ke huruful hijaiya wala huruful muqatta'a e, harfu tamidona wato ikahumante ngandi gamende نص حكيم له سر قاطع وهكذا حرف التنبيلون غتو iri tampille do soro kabino gondi dingiranu nyuga warni harfi bane dingira nyuga warni harfu hilli dingira nyuga sikko no kono na gato no kono karago ndomi mi dangini ke na mo gon ni nunu wal qalam tafsirin no gondi ngan ta ga sagene katta yere wa hakada kubenu hakene ke tampille ko do harfu tege arabun kanne lugandi itta gande nya hakene ke ya warni tamro na gato tammu kero na gato be hay kene soro ku jonga de barkanta dinanta ta dinan ta ku murgen ti aga amma ini kan nan ka ga alf lam mim wajibi nyaro kam mufassiruna nu gara diga mun gatu ko ona ko ni hanan urenga ku harfu ya huruf al hijaiyya ke wala huruf al muqatta'a ke urenya ikun nyugonu da fasari nanti sora nya to honi ay gonu da fasari gaga nanti allah subhanahu wa ta'ala to ay gonu nda tin nan ti umma to ke wunyani faron umma to ngan ka hubbe nyana sada dunaga gilli idan honu da fasari hillandi gumu kunti mani iti ayi urengai de nka onti allahu alam allah na tu ti allahu alam bi muradihi bi dhalik ikunti urengai de me kunta to hillandi gumunni kaya sikkandigumu kunti ona garon dangai on maga ture wa on maga turente al lam mo on dangai on daga do gollenga fasin mim on daga do gollenga e kunti ona garon dangi naga tandigumu sheikh islam bun taymiya nu dimeru kunga ken kamma iti urentai iti warni ayan qarabun kannel luganya do qur'ana ayan qarabun kannel luganya de arabun kanne luganda an gana te alf lam mim yala ure waywa urente kambiranga ko harfu haka ne ka urente ka fahanten wa mu mujallun daga na kundi men tu ko mantanga ka tafsiri kamma aha amanan ni kan ka kai. allah subhanahu wa ta'ala hagara tahaddi hagara kempan nya nyanya na koi aka kuma tu qur'ana ita allah digan kanne fare na garan kutu awa aka huma ku harfu an ka huma men da ku aka huma men yang kandi kata nga. ali kundo lamu do mimun do haun do tarun do sinun daga na nda ko aka huma me ni nya qur'ane aka kana kitabe go kana ko harfu ko huma me aga ni nya kitabe anda bar go kemo go gella gane garenya kana ga mabi yankin ken ko nga ikati na dabari wa imakati na dabari idan nan pa kene tay onati urentia nan ni kanna na kan ta annati alif lam mim anganati qur'ana ti alla digan kannona harfu kutam atong kinanga ona onati bodaga kitabe ka huma me ko harfu ya ona naga to bane kembe ka nan jiri daga ko huma me aram har ke harfun tampillen do sebu walla tampille ro kabu honu maga koye sulawe hinu di menu maga daga anna kitabe dabari koy mo anga nyana turun tenga sahe kata kan honne ngarna tafsiri ngaga maga idan kem palle allah subhanahu wa ta'ala bakara jo ke ada qur'ana jakiti maga kutu nagatiya nalli mu'minunun jakiti maga kutu karang e eh, maga kutu karangiya wa hakada nalli mu'minunun nga ni iyari halan koyo idunadi ni itugaden kagana ken koye arjanna nogondi ayo karagi nogondi ken palle ari kafir nun kaga magan kutondi itugaden kono dangani ayo hilli nogondi ken palle soronpo buru buru buru buru buru kengani munafaginunga ari kun kaga magan kuto dangani ayo tamido sikko nogondi idan ondi sukomame ñamani meya sasa iña tampille ayaya alfilamim kenni kemparankoyenga idan ayo karge hana ke kem pay gara mani koy kem pay gara qur'ana daron ta go aro mu'minun ngali halan di tuga de ayo hilli bane nga kunda kafirun ngali halan koy hillo ko karo ga nyamani me ya nyaru tamro sikko ka hayi idan qur'ana hay ganya ajonge kannan ka hay at-tayyib tere suru ajonge kunga kem palle al-khabith toro manyanto ari kun ka ka koni kem palle al-akhbar toro tu suho manyanto ari kun ka ka koni ada tartibi kanyam mugal tun kante zalika ken polate be haykene kenga za ismu eh, ismu ishara arabu kanin lugandi nahawun karanga angana korene kata angatir kenya da za amma lamu ke be haykene ke lil bu'di kenna la to e nyakoyni honga nan ta tangantina zata amma gallatu ananga tini zalika lamu kenna la to e nyakoyni kaf ke be haykene ko na tikadangane harful khitab serebana ñagana igonga annati zalika yagara ñagana ni zari kum ya igungamu ga bunya ni zari kunna idan fikir kan nga famirul khitab amma lamu kana lafen kone mani nere allah subhanahu wa taala gate zalika ken polati wurginteɓe ha kene kenga mani ya warna arabul lugandi a qur'ana yanka igana kanne ñadi igananayi hon wurgini kammunga na wanya na ho holaten mo masala anga nati serenda ngani ke a gada ngure kundu an da ni ho ho ore ya kana nati ke ha ma doru ngata ke ha ma doru an anga wa kana ni kattai idan yara da nya maliya qur'ana urugin ta kunya har tel kai zalika andan kempo urugin tilla de be ha kana kenga al kitabu kenya ni kitabenga walakin mufassirun ta manan kannanga al maktubu kiyani sahihonga kitab aslun ni kannan ga inna merindenya merinde kone kasubu merinde son kan kanne lugande merinda na anta garu nyautu ni kahuma meni nyaira menga wa asulum pai kene kenga wa hakada kam palle ari lihinda nan ka al khiyata lihinda na iwatina ada ne kasubu warni lihinda nan ka na hona tokkini meni ya. idan sahanda nan ka ay wita kada ngani katibu maniya bas ka ay harfu nya kapame masalan ta sa angana lahi eh, muhammad asana anna mimun jaha ala na haun ka hay manga da timmande idan kenya daga tin sahanda nan ka daga ne ka tibo ko ga timmirana ka daga na arabun kan lugande ko ga tilhinda nan ka da amma yere manna Allah ga to qur'ana daga ne alkitabu andan kan pola te be kenya ni sayo mana aya ni sayo timman te warna alifun do lamul lay ati alkitabu aya ni sahiho nga ta ho kebe timmante ngari qur'ana timmante wa tammat kalmatu rabbika sadaqa wa adila la mubaddila li kalmati wa huwa as-sami'ul alim an kama kalma ken timmante nyani sahih idan man na ga tisa ho nyani warni qur'anu sahante ngari hil mahfudundi hillandi qur'ana sahantenga maliki anu kitabu benu gimaga sikkandi qur'ana sahantenga aga kun muminunu na gane a sahantenga ku dingiranu sikka da gari nanti sayhonyan zalika ken polate urugintebe hakele kenga alkitab kenyani sayhonga la raiba sikasunta fihi adi manina allah subhanahu wa ta'ala ga la raiba fi ho aro ma agundi tike ayayi a kafirinya nyamago tanagara qur'ana dide ida ke gara jondi nanti zalikal kitabu la raiba fi atin cigi hana ada sedu soron ko ata ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu eh iti mani ga gani ati kene karanga na tuwa gunya ni ma sera su an gana kitaben da bari an kitaben junga den da ala garne an tinabe ga da ka ngara de ana suron din nan gani hadamaren me naga sinden dun kenyana ara nyananda hokoni mogoy godi antagawa nan da horo nuku antagawa sere suka danganan kitaben dabari manna maga yang kanyanya sere suka danganan kitaben dabari mafoti gonga ngarai timme kenne alla gargaran tahinya ara nyaka me to ananganan kitaben dabari mogara hotu makayete eh, sali da mani ko bunul qayyim da ngana ati setana suka da wagenne bunul qayyim ga tehe nan timbe nganya mene ati setana suka da nganya tinto ananga mo homo dingira nyugo manga ganu ko tay goya maharaje go gadang kita idan ati kitabe be kama ngati ni sikkan tige kitabe ndi ati wallahi ke sarai nan dikke kitabe ni to nya kama ni bati kama nan pake kanya ga gira Allah kebe ya ati masalan anga kitabe ndabara yike mene kitabe dabara nanya inna dum ti kitabe ke watini iga nya ti gara ke diga be yoro ere ini gan kawaro no kitabe na gane nyen walli da diga me goro kitabe ke la garu ngi gan kawaro na junga de nyen wa haka da sikka ngarna de ka kitabe be kama ngati sikka sunti kitabe ndi ke na be ni to munye ati islam a goti kiyai wa haka da allati la raiba fi allada akoni dingiro sikka qur'ana di mana ada koni honu sikka da nanti sikkan dini hanan ni kan nan ka qur'ana dingiro sikka allah da koni nanti sikkanta qur'ana di hillandin ni kannan kaga kiyaman kota allah da ko dingiro tammiya nanti sikkanta kiyaman kota di sikkandin ni kannan kaga kalle allah da koni nanti kallen kaga sikkanta ka nogol wajala lahum ajalan la rayba fihi faba zalimuna illa kufura idan la rayba fihi al qur'ana di dingiro tammido na gato ari eh, qur'ana bangenga dingiro sikki nanti sikkanta di ari kiyaman kota bangenga dingiro tammi nanti sikkantadi ari kallen bangenga nanti sikkantadi wa hakaza yere itimani kaani allah subhanau wa taala agamati e, agati amati la raiba fe itimanna agamati la fihi raiba itimanna gama konu kundu ona tilla aga konu kundu kanya konni qur'ana bana timmantenni aha kitabe hanobe ga yanka kane ga injilen ka tauratun ka zaburun ka daga na daga na kibano kan tari to kontu alla gadi yang kan dukun ka haiti manten mi mantedi itim mantenya ne aganti la fi raib kenya ko no qur'ana bana manten kitabe tala timmante amma qur'ana ri na kun kitabu to ngondi ani sembendi kembere na qur'ana ri ana sabatin nanti ikedo kuntu ko mante sikkanti su ko mantende warni amma ngari dolo Allah gati la fiha qawlun wala hum anha yunzifun agati la fiha qawlun bataran digame kenta eh, eh, arjanna dolon nogondi sahe kenna ta arjanna dolon palle dolon ga siro mogo mogo aga seno mogo mogo ajon konga to mogo mogo agaro oto lela goto ndi mogo mogo sere haram pare ngara sarawe mogo be hakka ante ngara mini mogo mogo ke jikku wadi arjanna dolo anta ken banali toske fi hake banalli idan yereya ati la raiba fi kudo kitabanu kuga qur'ana maga kun kaga bonondi aganti la fi raiba awa qur'ana da kun kasabute alla kaga tarina kuntu mundiya sahih walakin arraibu awa konni nantika ala kulli hal sikka duro heti raibunga raibun ni kannanga ashakku ma al qadar sikka kahini la sammenga iwatini kadangani arraibu sikka kundunga hi hammin te be hakere wati kenangani ashakku me sikka be ga kota allah tami ma ni kan kan ga ni jindan den dan kita mana anta katanga mo ko be menya na kita raibul lini kenya di wa kada nyi hi kore hi kore ga anta tin raibu idan awatini la raiba sikkanta gere gerenta fihi qur'ana keno gonde amma nan ti sikkan bane anda na kasunonga wa hakada aqulu lakum raibu ar qur'ana di mana no hillah manon cuusu kohmantaru qur'ana nanti sikkanyani kayri gere gerenga amma dingira bane wa qur'ana dari yerenga amanan peti sikka amanan ni kanna kagai kalle nyankaye suratu tur daga tina tarabbas bihi raibal manuni kenni kalle nyankanye amma yerenga buga de raiba sangara ngar qur'ana da sunu sikkanyai idan allah subhanahu wa ta'ala te la raiba sikka sunta fi qur'ana ken wonni gere gerenga horatini kamanagatini sikkante xuranadi aye wahano ke sikkantengadi e kahirnu cikkadi hillakapano cikkadi kamma wagana kungatini sikkantadi manni kota su igatini da ke go kunda ka igankawa konni kundu onati yabo allah mati serenta sikkanadi de mada ko koneerea ada koni nanti qur'ana lebun sere kan kawa sikkana di ada qur'ana ma gudu nanti sikkan tadi kama ti serenta sikkana di de nanya kafir anga sikkana di nanya munafik anga sikkana di maka mo amma sikkan ahe ahedi Allah da ka kono dengan na bangani kem palle ati huda qur'an ani kande lil muttaqina kan nanu dengan hore abu zar ya ta allan kan nan ni kan nan ka gai abu zar atan do meter nan ko tin dingira ngani wa tirni na ka ta ba tin do meter nan dingira ngani wa tan tare no kammo ati abu zar indin nyira ramun ko ma mai ran koronya sa sasin maga malai abu zar tiken ko nga ati kem palle ati nin kane a hayni ngana dingira hulle be ngari kan gantano nin tanta hunde renga na ga hayni ngadi ngana gira hulle be ngari sase ngano nin no nga. na tage hayndiri ngana dingira be ngari sate ngano na jangin na daga dingira hulle mundu ya abu zar ta kan nan ka hani kiyai angana hi gure be ngari nu kube dangai angana hi sire be ngari autan nan diri gadi allan kan nan ni kiyai sahe idan allan kan nan pa kana a taqwa asulun ni kan nan ka gai ma'khudun min alwiqaya na tanga dol laga asulun pa kana ka an na tanga dol laga na tihinu hillahi lamanan ka go aro golli sirinyanga anna raga na tuku hilli bane kenga tin nan tan nan megen doro kenya rondi imbe ngan tambini kempeti atin nan anga tusasa doro kuy gona no gi rondi ni gazi ndo hoy ngai ngai bikalli mo imbe ra kana na gazi kero hoy ku tokea makan tanowa wa hakada hoano ngata ta igana husa microbe mikro eh, bu kebe ga imbe no ganda wa kala no nan pa nyun curo ananya ti de tan torno mo hoy godi kendor ke ganan idan qiyaman ko ta kalle ho hun tamma kanan tanga rondi na bun kari bakano kebe gan kisna hinu hilli lemanan ka ko golli tirnyange angana ku ta an se don kan to ya asir innal insana la fi khusr in kuna ta hati na hada maram men to akar de no gondi illa alladhina amanu ma ga tayammu be no gato gondi wa amilu salihati ga golli surun da bar hillandi sekandi wa tawasaw bil haqqi ga wasina men ya marti to ngunga wa tawasaw bis sabr na atandi ga wasina men ya mari nan ti tora bendi kita golle ka do to ngunga ro ko ka gondi tabara kamma ku jukunu kana sere serebe serebe amba ne an kisi katanga kutten to halakya idan qur'ana ma an kutun na ati hakene kaya amma qira'an yugare kunti angana te zalika alkitabu tannan te laara iba sikkan ta kempalle annati fihi awa qur'ana keno gondi huda kande ya lil muttaqin allan kannanu lake ho anam paulanta idan qur'ana ma an kutu ma an na ati hana agati zalika akore bi holaten naye hillanda agati alkitabu atayani sahihonga agati la raiba fi sikkantadi sikkande agati kande yanayi allankannanu dangani ho atini mo gaga roga gatinu qur'ana ni kande allankannanu dangani shahru ramadan alladhi zila fihi alqur'anu hudan linnas alla ni kande sorondo katina allankannanu dangani onati na'am ani kande sorondangana wa economy mogon dana golle ta mo gon ko koya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 ijikku hillandi wa yuqimuna salata iga sallen kaga iga ken cigindini ngaga tirni qur'ana no gonda kada ngarin no kunanti iga sallini wa anta ngalini kusuka humante yuqimuna salata aqimu salata aqama salata muqimi salata aqimi salata qur'ana no kunna iqama nyallini sallen ciginde amma wa sallini bane parce que oku malini ati serenga sallini bana nyame salle qur'ana ma salle duro kono daga de sallen nu nuku sana ya konni ana minna aga killunga da aga tini sallen bane e kama ko kon tarna di sala ni mo kuya abajan nu nuku sa kana no akwana e kama nyarade aqamu aqimu walla kenga aqama walla kenga muqimi walla kenga aqimi salata liduruki shams akonu kundwa e kama ke ana kannan na hankoynoy nanta angana e sallini man nariti alla ga tanya mo gombe fare ga tanya mo gombe allah to on jalli kam mogo farenga salli mogonɓe aha faren to on jalli kam mogo sallu kama raitumuni salli ka sallu ka gadin kemmengeri salli mogonɓe kuɓe ganare anganati allotirnde allah ga to on calli mogonɓe watini jabu ngomaga ko hana allah to on callin ka ato on ñaage farenga laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ñaaga yusire ke ñaaga kundangani farendi aga hoho ka ñaage ke fare anga tono tirne nan talla ton tan mo gombe aton nyaare faare nga salle mo gon ado ko ganda binne idan o nyaare fare nga faare salle mo gon ni kan nan kaay farenti bo salle mo ngani kebe ka salle ko ha ga ninja ngari salle mo gombe idan o nyaamar tan na kenyam mo gal fare nga salle mo gombe wa haka dan nan jaga garan na tu sallan chartinu an tu arkanu an nitu wajibatu an nitu wa haka da sallan mo non di hinu an nitu ho ho ndam minne ga jongri di sallan an na su ko man tan walakin an ga sergabe ngalla a sallen di tammani me sinan ngana tirnandi sallen catino antitu arkanu a gondomanu antitu wajibatu sala antitu sunanu sala sallen tunano antitu mubtilatu sala antitu makruhatu sala da kusuk akenta hodu aken koni gallenni kannanga salle hananni naxatuwa illa xa saranni naxatuwa na a gallenni kiyai sigan nan jonkoy kimma kanga fati a garanda soranjaga kamma aken kallen kempanni kiyai jidin dan danya kenne qabla e eh, bada na asin dan danya qabla na ato ahun kan pandika nga jidin dun no kusu kenne bada nga na asin no kusu kenne qabla ato ahun kan pandika wa amatin man na siginda an na sigindin kam mo alla ga tanya mo gombe fare nga tanya mo gombe serebe ga na daga salli ilumun tallenga man karamu salmo wala hotana antara genanga walla kubenu ga tike di haba ike salli mo ada antara genanga parce que an ke kalle ti arjanna antara kalle ti nge kalle he ter tanakan alla kalle ni anga ma salli ma anyi metam pin anta takka kitano wan idan izu ku hillandi wa sallen kaga iwa asigindini kem palle tun kanti wa mimma ado gelli hon kaga ye razaqnahum oku ga di warjaga kenga yunfiqun iwa nafaqan denyana alla gadi warjaxa keɓe i jikku sikkandi wana faxande ñana ken kaxa agati mimma sili tabaid mana aygo ati nanti wa sukkinni ina ɓure ñugodi iwana faxande ñana aygo nun kaxatila bangande ñani aro gelli hon kaxay ho keɓe alla gadi warjaxay wana faxande ñana ken kaxadi idan nafaxande xeeru ani wa hakada taxandini katta dantantoy angana hombugu honga an ga manya ti Allah wa nagasni masalan jim pai ta hunu ngara ko fa ka buga nagas ma ma nagasi ada ni kilo nusu ni ngara ko fa ka buga sa sa anya kilo nusu kiwa abadan an ga na buran ka asa kini serenga wallan da fina sa manya ti Allah ko buga sahih ken ho hananga hillandi ho wadi ken jidiniya an ga na honca da ti Allah a jidiniya ko ho sadaqati allah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrul raziqin allah da lahiru nyoto ho da kini tike allah iwa ho sagana ni hube gam basani ana ho sagana batten kebe gam basame dide idan an angara hom kini ti allah a ko an kapai ago tuwa ka kara ngana tuwa kara kini serengo ho an kapan tuwa gonga sere latin karangundi ala akhdari nganan karangundi ala ya ho ka pinje tuwa gonga ngenga ho kita idan kuindu hom pillandi ho ho hon pillandi ho ke dangana ho bugayi aga jidini ho hanani ho ke dangana ho buga aga nagasini hillandini ho ke dangana ho bugayi aga jidini sikkandinni kannanga ho ke dangana ho bugayi mo honta o honta daga mangana giri anga ho baka ho anga ho wa amma ho bugayi amma ho kaya bugayi sahe kare wa hakada angana daga sigi dungare nganan nan duhay ga ha daga sigi dungare nga nan du handa wabu bugai wa bote abakai wa ka pai ga dungare ka ga honta ka pa ga gai nyammo ko susu ko mantenga sika i men dunonga ho handa ka pai nonga amman ke lamo gon tunyana lambang ka hakele kummi an ken dan to kelli anda legendai an daga wa ka pa kuma kai wa wa idan fitillen ka honda kappe honda baka idan anga no hobu go nga sagare kata kusikai ko ada na hasini ho ada jidi ni ho ni ani mo gonyen honda kappe honda baka yeranga ran na buren na fakati Allah ho jidi ne kanya ni are hadi afsan tan ni nan dista da ginda na kanta na buren na hasin kebe ga na buren na an awanonga ga ro ba taram pinda Allah kallan ta sere na ay Allah ta ni haranya kendangan iji kusikandi ado gadi warjaga kebe ya iwana pakande nyana wa hakada na koy nanti makan kitten tigiti kebe gam makan yugo ko anda kinanga wa o asage habe wanke makan kena ka hantim maka eska alle silinam pasille silinga wa manini kite mo gonyani anna kame kilo a pesene ngena tangar ke kilo a eh, kilo a pesene ngene banna nye hon tanke maka banga kana gonga wana kita idan allah gara ko nanti hube gam maka ita allah nda kinanga warjaga kadoya iga tan naro no ko baro no anna anna jahiye wo tan sa gana baten ija galle nin kalle nan tan nanya kun dan jodi ni maniya amma igono igana bugan dinan tin na kutu baki to genye sallallahu alaihi wasallam jeni sikandinga nagatandi walladina ado yommukubenu yuminuna iga tongondini bimati honga unzila honga ho wama unzila adi ga tongondi ni tihonga be min an kan far ke man na tandinga nan to ya nan ka ku ga far ka ana to qur'an ma hana ku ka to hana man nan ti su ko to kube gari gelli kitabe ya qur'ana kane aga giralla nu kungan nan to ngoni tagai ijigu karagandi wabil akhira ado tila garagai hum ikunga yuqinun iwaddan kana gunu tila garagai la garangana garandi anya kafiri angana sikka dan ni kafirai man nan tagai nan dan kana gunu yaqina aslun ni kana gai angana jillo hondi sasa kundu abudan tengane kubende urera na antangalla amma jikenda ten ko aga sigi okuna ta aga sigi kubende saka urera nga anga nga laramo kanna nga tin kenya da yaqina al ma'u idan an kaga tongonde ke be hakene ka kasi manga nan dan na hana anta arjanna kita tai ko hogana jike urera nga bu dan janga to hon Allah mo gombe amma gana sigi birambe anga honga la urera nga idan an kaga na tongondi tongonde dan kana honga anga arjanna kita aro tilla gara kota itongondi tay iji kunun nuku karaga aha itu gaden kanan kaga akhi duna di iyari halan ni kannan kaga illa garaga itu gare ni kannan na ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun tun kante ulaika haqiqa kum ma an kutisuru dun kono ala huda iwa kande qore kamma min rabbihim kande tebe ga girgelli kamanga hanan ni kannan kaga allah subhanahu wa ta'ala ahaga ala lil isti'la na ñagoy kande ke gani wayi iga seta kamma na maga faga kamma aranta batiude sahe amma sanke ngarega fi yallono renga wa inna aw iyyakum la'ala huda aw fi dalalin mubin oku walla aku bane kenga kanden kamma walla kenga sankuntarungumba juppen nogondi igan yere amati wa nogondi ati wa kamma na koy kande keni huwayi imaga faga kamma ida sellete ña kamma mo bature min ne susu mani ni kenganya warni kande ke giri ko agiri allah allah ganan kande kolla nan cankundini ha duna sukana kayti nan cankundini du tan iranta cankundini idan ikunga kande kamma nangiri gelli kamanga kan kande kande ni hilloy na ngum bangandi nati hidayatul bayan wal irshad hillandin ni nan ka hidayatul eh, tawfiq onati suko manten tengayre idan duna di iyali halan pay kereka. amma kiyaman kotaga wa ulaika kumma kutu surudun kono humul muflihuna e kitano taqidar kitanunga kiyaman kotanga ne taqidar kitano mundunu kenni iye taqidar kitenni kannan kagai anga kebe munda anda kitanga kanna kebe anki sai kubenu hakere kai iwa taqidar kite kaaga iwa ken kita kota iwa arjanna kita wa hakada jahannam ke be ganta munda iwa kisni kan qagai qur'ana ma on kutun na gati hay mu'minun ma on kutun ka ga hay ya al haram pa duna di la ko de tu ga dem pai alla ga no ko man ko o ki nyaku kinya kutenga walakin aga ga hutu no miltinu hilli sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi